karfe 7 cicip agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon TU da na gana a sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa jama'a barka da sake saduwa ga mahimman kanun labaran duniya na wannan safiya a najeriya wasu mahara dauke da makamai sun kashe mutane goma a wani kauye da ke tsakiyar arewacin kasar kamar yadda rahotannin tsaro suka tabbatar shugaban mulkin kama karya kenan a kasar gine gine kudakari musa da diskamara wanda aka yanke hukuncin dauri shekaru ashirin muhammadu dumbiya kenan shugaban mulkin soja mai ci a yanzu ya yi masa afuwa za ku yi cewa kuma mutane fiye da 150 ne bayanai ke cewa sun rasa rayukansu a myanmar da ke da thailand sai ku gyara zama ga kuma labaran kamar yadda muka same su soma da tarayyar najeriya inda wasu mahara ɗauke da makamai suka kashe mutane goma a wani ƙauye da ke tsakiyar arewacin ƙasar yankin da ke fama da rikicin ƙabilanci ƙauyen ruhi kenan inda harin ya auku yana cikin jihar plateau wanda ke kan iyakar cikin gida tsakani rabin arewacin kasar galibin su musulmi da kuma kudancin kasar kristoci yankin da kazalika ake yawan fuskantar tashi-tashi hankula akai-akai tsakanin makiyaya da manoma a daren alhamis ne kamar yadda manu eh, rahotannin tsaro suka tabbatar wasu mutane da ba a san ko suwaye ba suka shigo cikin garin inda suka yi ta buɗe wuta kan mai uwa da wabi nan take kuma suka kashe mutane goma in ji moses john ɗaya daga cikin shugabannin al'umma na wannan yankin tsohon shugaban mulkin kama karya na gini na conakry musa da diskamara wanda aka yanke hukuncin daurin shekaru ashirin a gidan yari bayan samunsa da laifin kisan illa da aka yi wa jama'a shekara ta biyu da tara a jiya juma'a ne shugaban mulkin sojan kasar mahmudu dumbuya ya yi masa afuwa saboda dalilai na rashin lafiya da jin kai a cewar wata doka da aka karanta a gidan talabijin na wannan ƙasa a bisa shawarar ministan shari'a an yi wa musa da diskamara afuwar shugaban ƙasa saboda dalilai da suka jibanci rashin lafiya in ji sanarwar wacce mai magana da yawun shugaban kasar janar amara kamara ya karanta a gidan talabijin a yammacin jiya juma'a idan aka yi tuni a ranar 28 ga watan satumba shekarar 2009 ne akalla mutane 150 ne aka kashe ta hanyar harbe su a wani gangamin 'yan adawa a cewar wani kwamitin bincike na kasa da kasa da majalisar ɗinkin duniya ta kafa inda rahotanni ke bayyana cewa da dama kuma suka jikata inda wasu ɗaruruwa suka bata sannan an yi wa mata akalla 109 fyaɗe gawakin mutane 50 57 ne kawai daga cikin 156 aka gano a cewar iyalan da ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama kuma suka gudanar da bincike a kansu inda ake kyauta zaton adadin ya zarta haka a kasar gambia wata sanarwa da rundunar sojan kasar ta fitar ta ce wani matashin jami'in sojan kasar ya mutu yayin da wasu hudu suka jikkata a jiya juma'a sakamakon fashewar tankar mai a sansanin rundunar sojan ruwa da ke birnin banjul babban birnin kasar direban da wani mataimakinsa na kamfanin jawal sun samu raunika sanarwar da rundunar sojan gambia ta fitar ta ce lamarin ya faru ne a lokacin da wata tankar mai na kamfanin mai na kasar ke kaiwa rundunar sojan ruwan kasar ta gambiya iska man fetur wanda aka saba kaiwa a duk wata lamarin da ya janyo tashin gobara a wannan sansani wata yarjejeniyar da aka cimma tsakanin 'yan tawayen m23 a makon da ya gabata a walikali kenan da ke gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo yarjejeniyar da ta ruguje kamar yadda aka tabbatar yanzu haka dai sojojin na congo na zargin kungiyar da ke samun goyon bayan rwanda da ci gaba da sa kai tare da tura karin mayakanta a lardin kivu ta arewa da kuma kudancin kasar kungiyar masu ɗauke da makamai kazalika ta m23 ta amince da wata yarjejeniya a jiya juma'a da kungiyar raya kasashen kudancin afirka wato sadek na ganin ta kwashe illahirin dakarunta da take da su a gabacin jamhuriyar demokradiyyar congo ƙungiyar ta sadak mai wakilai sha shida kungiyar shi a kudancin afirka ta yanke shawarar kawo karshen tura sojoji a farkon wannan wata a wani taron koli da ya mayar da hankali kan karuwar tashe-tashe hankula kamar yadda aka gani. labaran da yana zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi mutane fiye da 150 ne bai ne ke cewa sun rasa rayukansu a myanmar da thailand bayan wata karfar girgizar kasa da ta afkawa kasashen biyu da kuma wani sashe na iyakarsa da china a jiya juma'a alkaluman da gidan talabijin na mrtv a myanmar ya fitar sun ce akalla mutane 144 ne mahukunta suka tabbatar da sun rasa rayukansu a iftila'in na girgizar ƙasa inda kuma aka bayyana cewa mutane kusan 732 ne suka jikata bayanai sun ce tun da misalin karfe 12 da mintuna 50 na agogon ƙasar kenan a jiya zuwa karfe 6 da mintuna 20 na safiyar ne girgizar ƙasar mai karfin maki bakwai da bakwai ta afka birnin mandalay a thailand kuma dubban mutane ne ne ke cewa wani katafaren gini mai hawa uku da aka da ake da ake cikin aikinsa ya ruguje yayin da a can kuma sassan iyaka da ƙasa china ake fargabar ɓacewar su mutane da kuma ake kyautatan gine-gine ya rubuta a kansu jami'an tsaro sun ce an kashe jami'an sanda hudu da wasu biyu da ake zargi 'yan tawaye ne a yankin kashe